duk wanda yake da dalili cewa in mumini ne mutu ya zama na kai kawo kuma da kai kuma kawo da kai da wani na kai ne da wanta ne sallah ko da ne ko kuma da abu ne kuma da ne Thank you. da imam bukhari ya kawo da lura da cewa wato wajen dan adam dan kiman adam ko hakuri ko menene ya ce dan dan da rake ce ma min ayyi ko ta bacci ka ko ta ko wannan ya halatta dan manzon Allah bai halatta manzon Allah ya zuciya ta bayanin hukuncin abu lokacin da ya ji ba la yajuzu tafsirul bayani an a hada haka ta da to ko shi ne wanda bukari ta wani hadisi ya dalili cewa ya halatta mu'mini ko mu'mina galaba na tare da shi ko yana tare da ita bukata ta kama za a iya zuwa a biya ta bukata ko yana abin a zauna abin a wani magana na aure da kafin zan hana abin a yanka ko ya halatta قال عبد الله يجلس وقال عطاء يحتجم الجنب ويسلم أجزاره عطاء يقول من جرى هذه الطريق له أنت ya تبدا ويحدث رقبته ويحدث وإن لم يتوسع فوضع في يحل هذا الجنوب والجنب بعد. هذا لكن هذا يحدث وشيء من السنة ليس بزمان بعد قطعة قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال ya kawo hadisi da muka karanta jiya yake manzon Allah ya kasance yana zagawa gidajen iyalan sa ya zai da wannan ko zai da wannan suka ce shi wannan hadisi jahili daga Imam Bukhari cikin wannan hadisi suka ce kai ya kai ya ta gidan wannan ya yi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya gidan wannan ya halaka a duk da wannan da wannan Bukhari kuma da wannan البيت معه هداك على فانسلمت وحضرت الرحل فاختفت ثم جئت وهو قائل فقال هل كنت يا ابا هريره فقلت له ko ya ga cewa wannan hadisi ya kawo farko ya kawo hadisi da abin da ke a wannan hadisi sai kawo shi kulla kulla haka samu karin bayani ne da abin da ke abin da ke cikin hadisi da gaba ko ya an karbo daga abin da ke na kuma ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana jirgin abin dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hadu da ni tare da jama'a ba ka ga ko ko ka hannu ba ma sai kina abin dan ne tafiya tare da shi

اله الا الله وكان محمد رسول الله ko da tana cikin ana cikin jama'a babban da suka ba da mutane duka سجون أو سائر وهذا مقصود درسنا اليوم اللهم جميع وجود وإذا تزنت ترك كلامي فما الوجود كنت عندك ඒක දෙයක් නෙවෙයි. que se está haciendo, porque usted va a ver que hay que levantar para allá, para que se pueda levantar para allá. pada sejumlah teman-teman saya masukkan mesinnya pada masyarakat ke pola kisah dan menurut yang tak tahu apa akan mereka terbuat masih akan dijalankan oleh anak-anak kafina da ke kuma na bayyana lokacin lafiya. na da kafina saboda da tsada da aka kawo a cikin malamai. A yau malamai a cikin wannan da kuka zuwa da kuka ke da gina da ya kafe da gina da ya kafe a kan kan al'amari yadda ya gina amma yanzu al'amari ya ta kafa ke wa na kusan gina ya gari ko gina ya ta kawo gaba da ya kan zama kamar yadda ya kafa kamar yadda. Wannan kafin da kuka zuwa da kuka كمان حاجات

wasu mutane a garin nan wasu mutane ba sunnar mahaifi sallallahu alaihi wasallam ba haka duk wata dabara ya ce kanka magani tsakaninka da shi ne Allah ya ce shafi ya yi da yanzu ne da yanzu zai zai ce da yanzu kariya kake yi ma ku kai ma ku ji sunnar kake to duk sa'an da kake a'a za ka ko ko a'a za ka wata para Allah sai Allah ya mantar da su yasa suka manta da abin da zai muke amfani a kai a cikin da sai suka yi bani ya riga Allah ya ambata cewa arba'in da salatan ya tsoro na Qur'ani salata da alƙawmi ba su arba'in suna a cikin suna lokacin da mutum da ka samu ka cikin duk wanda aka haife ka shekara dubu duniya har ka zaka duniya ta cikin da dubu aka ce masa'un kalilu dan gane da cin zaɓi na lahira ta kanta ya ce wannan rayuwa ko ba ki daya ko ba ki daya ka ce da shi kirma da shi masa'un duniya kalilu daɗin duniya abu ne da ke kan kan ba shi da lissafi ba ta cikin lissafi wal akhiratu khairun liman ittaqa amma rayuwa ta lahira ita ce wacce ta fi amma ba da wanda ya ji tsoron Allah Gracias. da ya Allah sai ka burka ba shi kafin kuma sai yadda hadiyoyi ga ita ce ba kullum ka da rage sun tashi ma'ana kowa ta al'umma ce daban mu wata al'umma daban dukkan mu al'umma ce wanda ya bi Allah Allah ya saka masa wanda ya saba wa Allah ya wa Allah hijiranci sai Allah ya kama kan da kuma al'amari ke nan cikin Amen. mutane suna da wadata abin da mutane ke mallaka الجنس وفرد للنساب فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال يعتبر أبوك في أن لا رأى أبدا ما لم معلمات عام من الواجب أن مزاج بألا بألا تجد الذين أحسنوا الحسنى والزيادة زيادة بها تشوفون يقول أنا ألا بدا يشوف وأما كونوا تجد وأنتم تقولون بذاك تقولون بذاك تقولون بذاك تقولون وسلم للتحديد 对吧？

أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أما تعبدوا الناس كوكوا يا أنت نقود ما كده ذاتي إن كنا تفعلوا أحسن لك تجدوا كنا إن كنا تفعلوا ألا تفعلوا عدد المكان اللي ذاتي رجع رب الإيمان وتجدوا أحسن كافر دون وجه رجع أحسن كافر يخبروا جهنم فوق فوق جهنم duk abin da ya shafi na ake gudun kana da kudi za ka je ka je ingila nan amurka nan arabiya duk inda za ka je a hannun allah yake da a nan duk inda allah yake kama ka ya kama ka balle kuma duk duk ka je a cikin jirgin sama duk wanda ya jirgin sama aka tashi ba ya ka kenan sai allah ya ga dama duk wanda ka shiga ta kan wani ba ka shiga ayyuka ke ka tara matakke duk sai sun United mahaifar mace yana da hukurce-hukurce a cikin shari'ar musulunci yana gwada cewa wannan ta ta balaga daga rasta wannan jini ya fito ya gwada rannan an tura mata alkalami wannan an bude mata kundi an bude mata bayan daga rannan duk aikin da ta yi na kwarai za a rubuta duk aikin da ta yi na laifi za a rubuta